Mun zaɓi canji kuma canji muke son gani ba kuma bayan da aka samu na batun cinye kuɗin makamai daga gwamnatin da ta shuɗe ba. In ji zabiyar ceto matan Chibok Maureen Kabrok da take sharar fagen bada rahoton ziyarar da wakilan kungiyar karkashin Obi Ezekwesili suka je arewa maso gabas da samun shawagi ta jirgin sama kan dajin Sambisa. Bayan cazayin kungiyar daga Aisha Yusufu, Ezekusili ta ce ba shakka sun kara gamsuwa ga yadda dakarun sojan Najeriya suka yi tsayin dakar kawar da 'yan Boko Haram da dawo da sauran matan Chibok 195. Ba don juyayi ga sauke bon kan 'yan gudun hijira da jirgin sojan Najeriya ya yi aran bisa kuskure ba, kungiyar ta oji ta nuna kwarin gwiwar kwana cikin shirin da sojojin ke yi bayan sun nuna musu ayyukan da suka yi tun daga cibiyar sojan sama a Yola, dajin Sambisa mai tsawon kilomita dubu sittin da ya ninka Legas har sau takwas har zuwa da suka yi cibiyar yaƙi da Boko Haram ta lafiya dole a Maiduguri. ta Manasseh Allen na cikin tawagar. Jejin gefen su Camp Zero din har yanzu suna ganin wayansu irin tafiya a wajen wanda ba su iya gama binciken ba tukuna. Muna dubawa za su gama bincike sannan za mu gane 'yan matan ko suna can ko kuwa wayansu ne daban wanda Boko Haram suka sace su ne a wajen. A wannan gwamnati ta zargi gwamnatin da ta shuɗe da cewa ta raba kuɗin makamai. Shin a wannan tafiya ta kun gane an yi maganin wannan matsala? Sosai mun gane cewa an yi maganin wannan matsala. Mun gane abun da da suna da shi ɗaya a wajen jami'an tsaro yanzu yanzu suna da hudu kuma abun da suka samu ta wajen kuɗi na sayan wayannan makamai din ba su samu ko kashi ɗaya bisa goma wanda aka ba ma gwamnatin da ta shuɗe ba idan akwai kuɗi mai kyau wanda muke kira cewa a samar ma sojojinmu za su iya su samar da kayakin aiki wanda za su samu mana karshen wannan ta'ada ɗin a lokaci kaɗan. daidai fitowar wannan gamsuwa da kira ga ƙara kula da kuɗin makamai don bboj ta ce ba mamaki ba a rabu da bukar ba hukumar efcc ko ta kammala binciken da ya wanke na hannun daman shugaba buhari burgediya janar jafaru isa daga karɓar kuɗin makamai binciken ya amince da lallai kuɗin miliyan ɗari da aka bada su kashi-kashi ba kuɗin makamai ba ne ne kuma hukumar bata da ja cewa na sayan gida ne da samba da suki zai yi amfani da shi don lamuran tsaro a Kano kuma tuni aka dawo da kuɗin aljihun gwamnatin Najeriya Jafaru Isa da ya ce yana goyon bayan a ci gaba da binciken waɗanda suka ci kuɗin makamai don kammala yaƙi da Boko Haram yi ajiyar zuciya da janye caji da EFCC ke masa abinda Allah ya bai zaka samu ba zaka same shi ba abinda Allah ya nufe ka da samu ba mai hana ka same shi ina gani ci baya ne a ringa kokari ana aibanta wa'ansu domin wa'ansu su samu su ci gaba a kansu tun baruwar wannan lamari ya dangantakarka da shugaba muhammadu buhari Danganta da shi tana nan kwarai da gaske mai ko da yaushe ya sani kwarai da gaske gaba da baya shi ma san cewar bayan da zan yi abin da aka ce da ni na yi kuma alhamdulillah akan haka muke na masa godiya kwarai da gaske da ya nuna mun goyon baya da haɗin kai sosai kan wannan lamari. masu shiri na kira ga kara ƙara bankaɗo masu sama wa 'yan ta'adda kuɗi da kuma kara tabbatar da walwalar dakarun tsaron nasiru da mailika murar amurka daga abuja Надире.